Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Sanin kowa ne kafafen sada zumunta na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar ɗan adam ta yau da kullum sai dai ya danganci yanayin da ake mu'amala da su wato ko ta hanyar inganta rayuwa ko kuma gurɓata ta. A cikin shirinmu na wannan rana za mu taɓo batutuwan da suka jibanci yadda matasa ke mu'amala da shafukan Facebook da Instagram da WhatsApp da Twitter da TikTok da Snapchat da dai sauransu waɗanda ke kan gaba wajen sada zumunta a faɗin duniya. Misali a tarayyar Najeriya sama da kashi 45 na al'ummar kasar matasa ne, kuma ɗaya daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta a halin yanzu shine rashin aikin yi. Abin da ya sa da dama daga cikinsu ke rungumar waɗannan kafafen sada zumuntar don baje kolinsu, fasaharsu da kuma baiwar da Allah ya ba su da nufin nema wa kansu mafita. A game da wannan batu, shirin matasa a duniyar gizo na wannan rana ya mai da hankali. Sai ku gyara zama domin jin yadda shirin zai kaya. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. ba sunana umul kairi abdulmumin ilyasu ito ciniki akan kafar sada zumunta wani abu ne da ya zo a matsayin ci gaba saboda a da abubuwan da ba ma iya samun su sai an tafi kasar waje wani kuma ba shi da halin tafiya yanzu an samu ci gaba da zaka iya samun su kana zaune a gida sai dai ka aika kuɗi kuma kaya ya zo ya same ka a waje na gaskiya ci gaba ne shin kin taba ciniki a kafar sada zumunta sosai na sai abubuwa da yawa a kafar sada zumunta kuma alhamdulillahi sun na same su duk da dai akwai wani lokaci kuma da aka samu akasi na tura kuɗi kuma ba a samu kayan ba akwai kyakkyawar sanayya tsakanin ki da waɗanda kuka yi cinikayyar gaskiya duka waɗanda nake siyan abu a wajen su ban taɓa sanin su ba sun yi tallan kayan su ne a kafar sada zumunta na gani na bibi yadda sana'o'in nasu yake addresses din su da pages din su wanda ya tabbatar min da cewa eh suna yin sana'ar daga nan na nuna interest ina akan abin da suke siyarwa na tura kuɗi na kuma aka kawo min kayan To kar dai a sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu bari mu ji ta bakin wasu matasan da kafar yanar gizo ya taimaka musu a harkokin sana'o'insu. Sunana Fatima Muhammad Salis wacce aka fi sani da Sars Fatiti mawaƙi R&B. Gaskiya social media babban zan ce ya bani gudunmawa sosai ga kariya dina da kuma business abubuwan da nake sai da ran ina business sunan brands ina brands by sales ta hanyar kariya dai mutane da yawa da suka sani yanzu sun sani ne ta hanyar social media da yawa wasu ma taba gani na a fuska ba ko sun ganni a wani wuri ina waka ba social media nan dai nan suke gani na sanan ne har nake samun daman wasu mutane suna gayyata na in zo musu masu wasa ko wani abu tun da tun a farko dai na fara yin social media ina dan yin wakokin mutane ina dan saka kaɗan kadan a haka dai har na dan fara samun mutane suna zuwa suna kallo ana cewa yayi haka haka haka ha abin ya tafi ya kai wurin wasu manyan masu waka wanda su ma suka kira ni da kansu suka bani dama na dan masu wasa da sauransu har yanzu dai maka kai inda muka kai sunana bashir yaya kuma ni am into business and printing da customized packages da gift packages mutum bai san me zai samu ma ko mamayin shi ba ko friend shi ko matanka kana bukatan gift for birthday or anniversary and stuff like that can muke taimakawa taimaka mu yi packages da people za su so so na fara business ɗin nan ne i think 2019 ending of 2019 dai na fara so abin da ya taimaka man with social media is already dama ni a popular school a kaduna na tashi so when ka tashi from a popular school already kana connect da wasu mutane you have friends already da za su supporting inka no matter what ni kuma mai jama'a ne already ina da friends that are into movies advertising music masu businesses and stuff so da na fara business ina it was easy in same su one on one duk su taimaka man da reposting wani su man reposting su ce to ga abin da nake yi yanda su ma followers ɗin su za su gani su bi ni yanda followers ɗin another person su ma za su gani su bi ni so from there ne ma na fara samun customers ina har na zo na buɗe nawa page ɗin yadda wanda ba su ma da phone number za su iya samu na instagram ko su same ni a twitter ko kuma wanda su kuma ba su instagram za su iya samu na a number na straightforward su gama me suke so and then su turo pictures because muna dealing da pictures a mutane ke za a sa hoton mutum akan kofi ko za a sa hoton mutum akan filo wurin abubuwa dai da ira-iren su dai so zan iya cewa social media ya taimaka ma because ni yanzu 80% uh, of business inda nake yi a social media ne because kowa na social media ne ar governor mu na social media president is on social media so mun tafa ma souvenirs for senators and souvenirs na biki and stuff so ma in ba social media ba ba inda za su gan pictures da videos and products in da muke yi ba so wasu a social media suke gani irin abubuwan nan da su ma za su ce wow ya musu kyau su ma za su tafo mu mu ma masu irin abin da suka gani to with that zan iya cewa gaskiya social media na helping 80% of irin business da muke muna saman wani tsauni ba mun sani ba, ɗakin duhu mun shiga ba da fitila ba, sauraro a daidai wannan gabar za mu dakata a shirin, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora. A madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. bisalam salam.